sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haka qadari miqdaril azim baya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa dangane da waɗannan abubuwan da suke ta faruwa wanda ƙasa ta ɗan ɗauɗime musamman mu a nan arewacin Najeriya da ake ta yunƙurin ciwon za a yi zanga-zanga da sauransu su gami da halin da mutane suke ciki to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana sauƙi Allah ya kawo mana mafita albarka annabi da alqur'ani albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan ɗan tsokaci da zan yi shi yanzu a zan yi shi ne bisa ga bidiyon wasu malamai da na gani malamai su uku wanda na ga a cikin hudubar su ta yau sun yi tsokaci alhamdulillah a cikin huɗubar tasu sun yi kira kuma kiraye-kirayen da suka yi kiraye-kiraye masu kyau masu amfani kwarai da gaske ɗaya daga cikin wanda na ga huɗubansa shine shi ba huɗuba ba ne ma lacca ne ya gabatar shine Dr. Bashir Aliyu Alfurkan Allah ya saka masa da alkhairi ya yi tsokaci da jan hankali da kuma kiran gwamnati ta duba halin da al'umma suke ciki wanda ciki sai yake maganan cewa akwai wani matashi wanda ya magana yake cewa duk malamin da ya fito ya nuna maka kar ka yi zanga-zanga a jefo shi wannan malamin ƙasa ya ɗan yi tsokaci a kan maganarsa. Sannan na ga a huɗuban Malam Abdallah Gadon-Ƙaya a cikin huɗuban nashi ya yi tsokaci mai kyau shi ma ya kira hankalin gwamnati sannan kuma ya yi magana shi ma a kan wannan matashi da ya ce idan malami ya zo ya ce maka kar a yi zanga-zanga a ci ƙasa. Haka kuma na ga huɗuban Malam Albanin Gombe da sauransu ne da ma malamai da yawa wanda duka mun ga huɗubobinsu da irin abin da suke faɗa. To ala ayyi halin wannan mawƙifin da irin wannan matsayin da aka kai yanzu a arewacin Najeriya shi dama muka ji tsoro kuma shi ake gudun a zo irin ɓangaren malamai su ne sahun gaba ɓangaren sarakuna suna ciki ɓangaren masu mutunci na ƙasa suna ciki amma duk waɗannan ɓangarorin za ka ga kusan bakinsu ya rufe wurin isarwa da gwamnati saƙon abin da ya kamata wanda al'umma suka yadda da su suka amince da su suke ganin su a mazaunin jagorori wanda za su yi musu tsani zuwa ga manufansu a rayuwa su yi musu kuma tsani zuwa ga Allah tabaraka wata'ala su ne malamai domin malamai su wakilai ne na Allah tabaraka wata'ala almuwaqqi'una ne anillahi na'ibai ne na Allah tabaraka wata'ala to duk lokacin da ya zamanto ko a ce khalifofi ne na Allah astaghfirullah idan ya zama na cewa malamai sun canza daga yanayin usulubinsu abin da yake damuwan da mutane suke ciki zai zama na kwaɗayi ya shiga tsakani an fifita san rai da kwaɗayin abin duniya akan a isar da wa jama'a a biya musu bukatansu a isar da kukansu wajen gwamnati to za ka ga an samu matsala mutane a gari majoritin mutane in ka raba mutane kashi ɗari za ka samu casa'in da tara da ɗigo tara ba su da hanyar da za su je su samu gwamnati ba su da hanyar da za su ga shugaban kasa. ba su da hanyar da za su ga wani minista ko su ga kaza ko su ga kaza ba su da shi amma malamai da za su daure a yi abin da ya kamata alal aƙalli alal aƙalli alal aƙalli an san saɓani abu ne mai kyau amma in ya taso kan maslahar jama'a a yi haƙuri a ajiye saɓani a gefe ko da saɓanin yana nan wannan ana wani maslaha ne ƙasa ce ake ƙoƙarin a ga cewa ta ruguje gaba ɗaya kuma in ta ruguje wannan kasan wajen rugujewanta wanda zai ji jiki ba za ta lura da cewa ɗan aƙida kaza ne zai ji jiki ko ɗan addini kaza ne zai ji jiki ko ɗan kaza ne zai ji jiki ba kowa zai iya samun matsala kowa zai iya rugujewa to da alal aƙalli malamai sai abin da ya kamata Sai abin da ya kamata tun kafin a kai wannan matsayin har ya zama na mabiya sun fara cewa in malami ya ce kar a yi zanga-zanga a jefo shi ƙasa wannan dama halin ake tsoro kuma shi ake gudu wannan halin ake tsoro shi ake gudu yanzu misali zan sa muku bidiyo na ɗaya biyu haka ku ji daga cikin abin da malamai suke faɗa da sauransu wanda kuma kafin mu yi tsokaci a kai amma yana da kyau ku ji abin da suke faɗa insha Allah tabaraka ta'ala ga bidiyon malam Abdalla gadan ɗaya har yaro karami ya bude wake shi wai malamin addini wai in yazo yace kaza akan mumbari wai wai a wai a zunguro shi to sai ka zunguro shi to wa zai hawo mumbarin gobe akan wani abin da baka da tabbas a kai wautar mu ta kai har da za mu iya faɗin wannan magana to wai duk abin da ake so a ci nasara a kansa sai aka ci mutuncin bayan Allah da kusa da Allah to ya za a samu nasara a kai su waɗannan fa annabawa da da manzanni abin da aka gaya mana in suka shiga masifa hatta kafiran su mutanen kirki na Allah su suke nema su je same su wallahi hatta kafirai a Makka da suka shiga matsi da talauci da fari billahi alazim su Abu Jahal su Abu Sufyan su sauran su zuwa suka ce suka ce ya Muhammadu ka roƙan mana ka yayi mana halin da muke ciki to sai muka waye gari waɗanda muke ganin na Allah ne alalai sai muka zubar da su sa suka zuga mu muke ta zagin to kwa zo na kuma kuna ganin zalunci ana yi wanda zai tashi ya musu magana in kun yi magana su turo tiya ga a harbe ku gaba daya saboda wanda yake da kima da ƙarfin Allah a bakinsa da ƙarfin manzon Allah cika ce bai da mutum ba to kuma an taɓa rayuwa a ƙasa ba babba ba wani babban mutum irin wannan abin ne muke je wa yan uwa tsoro wannan da aka ɗauko na zubar da mutuncin sarakuna a ƙasar nan su suke kusa da mu su ne gidajensu yake dab da mu su ne suke da fada su ne suke zaman talakawa kullum yan uwa wannan maganan da Malam abdullahi Gadon Kai yayi magana ne abin dubawa magana ta gaskiya bai kamata a ce wai malami malami mai isar da saƙon Allah a ce zai hau kan mimbari ya faɗi wani abin da ra'ayinsa tunaninsa yana ganin ba haka bane Ka ce a kama shi a jefo shi ƙasa sai dai sai dai a duba shi wanda ya wannan maganan wani hali ne ya sa shi ya yi wannan maganan sannan kuma kar a amince watakila yana ɗaya daga cikin wanda suka bi maganganun malamai na cewa a yi musulun musulun tiket a zaɓi wannan gwamnatin ya yadda ya ba da imaninsa da amanansa wa malamai ya bi maganansu ya zaɓi wannan gwamnatin Wataƙila yana cikinsu to shin wannan gwamnati da ake ganin ta ɗanyi waɗansu abubuwa na tsadar rayuwa da matsatsi da halin da al'umma suke ciki shin malaman sun wakilce shi gurin isar masa da kukansa da bukatunsa a gaban gwamnati domin gwamnati ta gyara a nan kadiyar za ta taso babu shakka bai kamata a ce mutum ya ce a wurgo da malami ko a jefo da malami malami ya fi karfin haka malami ya fi ƙarfin haka amma dai shin malaman kuma su sun yi abin da ya kamata na wajen isar da saƙon masu saƙo sun isin yi wannan to kun ga wannan shine ake gudu duk irin nan gurin ake gudun a zo babu shakka yanda ya faɗa sarakuna darajar su ta tafi yanzu ba wani sarki da zai iya fitowa ya faɗi abin da saɓanin abin da gwamnansa yake so babu wannan sarkin waye shi waye shi kwanan nan kun ga tarkatarkar da ake ta yi a Kano kun ga turka da ake hatta a sakkwata sarkin musulmi da yadda ake cewa za a rage masa fawa za a yi kaza za a yi kaza waɗannan dai 'yan siyasa sama suke da sarakunan sama suke da malama to yanzu malamai babu wanda jama'a za su kusance su su ji ɗimin samun sauƙi a rayuwa irin malamai to wajibi ne ya zama na malamai sun ɗan yi abin da ya kamata ni abin da nake faɗa da abin da yan suke faɗa babu wani wanda zai so zanga zanga in ya samu abin da yake so waye yana cikin kwanciyar hankali ya samu abin da yake so zai ce zai fito a yi zanga zanga ko da zanga zanga ta lumana ce ma me amfanin yin ta ba ta da wani amfani idan ya zama ka samu abin da kake so wannan bukatun yanzu har yanzu malamai suna da dama yanda aka ce wai sai 29 ga watan August ne ko 1 ga watan August ne za a yi ne ko me ko 29 ga watan nan ne ko da 1 ga watan August za a yi zanga-zangan nan an lissafa bukatocin da 'yan ƙasa suke yi da shi kuma wannan bukatocin bukatoci ne masu kyau tare da cewa a cikin bukatocin da aka lissafa mu 'yan arewacin Najeriya akwai babban bukatan mu wacce ta fi waɗannan duka buƙatocin da aka lissafo gaba ɗayansu tare da su ma muna son su muna son su amma akwai babban buƙata na 'yan arewacin najeriya shine hidiman tsaro halin da arewacin najeriya yake ciki halin tsaron nan halin rashin zaman lafiya mutum bai iya fita daga garinsa zuwa wani gari face yana tunanin ya zan bar iyalai na zan isa lafiya ba zan isa lafiya ba yana cikin kokonto yana cikin ɗarɗar yana cikin ɗarɗar sai dai in mutum kana son ka ga tafiyar da za ka ɗan ji ta dama dama sai dai ka biya kuɗin jirgi Za ka je Abuja ko za ka je wani guri ka je ka biya kuɗin jirgi kuɗin jirgin kuma ya yi tsada ta yanda yanzu ma biyansa sai a hankali sai ɗaiɗaiku to mu abinda muke bara a gurin malamanmu da dukkan sauran shugabanninmu ba wanda zai ce wai yana son zanga-zanga tunda akwai sauran lokaci wannan bukatocin da aka lissafa mu na farko arewa number one hidiman tsaro a samu zaman lafiya wannan shine number one sauran bukata a buɗe boda fuel subsidy da aka cire a dawo da shi wasu ne suke ci su ci su ci in dai ƙasar za ta samu sauƙi in talaka zai samu sauƙi su cinye a duba a kai wa gwamnatin nan tun da wuri kafin a zo a fara zanga-zanga a ji me gwamnati za ta iya yi a kai ta sassauta wa al'umma in an sassauta wa al'umma shikenan wa zai fito zanga-zanga ba wani wanda yake son zanga-zanga har masu cewa za su fito din su ma in sun samu biyan bukatan su ba zanga-zangan suke so ba ba zanga-zangan suke so ba kuma babu shakka mutane suna cikin halin haulayi kowa ya san wannan wannan ita ce magana ta gaskiya wannan kun ji maganar malam Abdullahi gadan kai to bari ku ji maganar ɗayan malamin shi ma kuma bawan Allah ɗazu nake ganin wani bidiyon wani yaro ina tahowa din nan yana cewa duk malamin da ya hau kan mimbari ya ce muku kar ku zanga-zanga ko kifohi daga kan mimbari na rantsa da Allah abin da ya faɗa kenan ya ce ku ci fushi. to mas'alar shi ne akwai wanda za ka iya kifowa akwai kuma wallahi wanda ba za ka iya kifowa ba wallahi kai ka san ko karan hauka ne ya cije ka na rantsi da Allah ka kalle ni ka san na fi karfin ka kifona akan mimbari wallahi wallahi ka san na fi karfi wallahi wallahi ko karan hauka ne ya cije ka kuma wallahi kafin na fito sai na yi training na rantsi da Allah sai na sai na exercise na tada kwanjina wallahi in ka zo nan in na shure ka na rantsi da Allah ya ka haɗa ginin san wallahi da haka za ka iya kifo da wannan za ka kifo to amma idan kana cin kasa ka kiyaye ta shuri eh gaskiya muna faɗa ne dan tun da aka fara yaya ta irin wannan abun to kwamanda he ku shirya wa masu zama a gaba eh gaskiya ne ku shirya masu zama a gaba dan wallahi in yaro tun karo ni nan ina faɗa maka abin da Allah ya ce ka zo nan wai za ka kifo ni to kwarar haka ne bai kama <laughs> nasallallahu salamatu wa lafiya shi Allah ya kiyaye da Allah jama'a ku dina duk yadda za a yi kar a zubar da mutuncin malamai kar a zubar da kiman su kar a zubar da darajar su amma malamai ku yi abin da za ku kiyaye kima ai abin da za a kiyaye kima kuma dan Allah babu shakka shi fitina ba a bar so bace alfitnatu na'imatun la'ana Allahu man ayqazaha fitina bacci take Allah ya tsine wanda ya tashe ta amma malamai muna roƙo. Yanda aka yi group aka tafi Nijar aka je aka ƙoƙarin sasanta gwamnatin Nijar da ECOWAS malaman nan dan Allah a yi group a je wajen shugaban ƙasa a ce kafin zanga-zanga ta ɓarke ga buƙatoci wannan zanga-zangan ba za ta haifar mana da ɗa mai ido ba ga buƙatoci a dawo mana da tsaro a arewa bayan an dawo mana da tsaro a dawo mana da eh, subsidy na fuel da aka cire wutar lantarki a dawo mana da subsidy a buɗe mana bodoji a yi mana kaza a yi mana kaza mu alal aƙalli nifan an ban ni batun jami'a jami'a yan uwa wanda ya kira ni yanzu ba wai dan in tona asiri ba yanzu nan yanzu wani bawan Allah yake kira ni yace kuɗin da suke biya a jami'a suna biyan naira dubu arba'in da ko takwas ne ko nawa ne amma yanzu kudi ya kai dubu ɗari biyu ya kira yana neman taimako saboda Allah ya ake so ɗan talaka yayi ya ake so ɗan talaka yi muna da wanda muka sani wasu aka ka taimake su kuma ba ka iya taimakon kowa ba kana ji kana gani sai dai su ajiye karatu ba yanda za su yi sai dai su ajiye karatu babu yanda za su yi mutane sun shiga halin haulayi muna kira ga gwamnati ni wannan yau juma'a sai sa ma ko hudu ban ma ban je ba ban ma je hudu ban yau na cewa na ibi kawai kai sallah kai hudu ba gudun karkaje za ka yi hudu ba kafin ma misali kana bayanin kafin kai bayani a fuskanci mafiskantan ka wani ma ya ziraro kafan ka ya jawo kai wurgo ka na ce a ba batun zuwa hudu ba yau kawai duk abin da dai yake akwai muna addu'a mu dai idan har ta kama dolan dole za a fita zanga-zanga wannan abin don mutane su numfasa abin da suke ciki duk wanda ya fita mun san ma'azur za mu yi masa uzuri amma muna kira babbar riba idan har za a fita zanga-zanga babbar ribar da zai sa a ce nasara cikin bayyana kukanka wa gwamnati da nuna wa Allah halin da kake ciki bayan addu'a da kai to kar ya zama na an fita da niyan zalunci kar wani ya taɓa dukiyan wani kar ya cuci wani kar ya zalunci wani kar a yi fashe-fashe kar a taɓa kayan gwamnati kar a fasa ginin gwamnati kar a yi sata kar a cuci kowa akwai ƙasashe da suke fita su yi zanga-zanga su dawo lami lafiya ba tare da ko farcen wani ya tsofana ba in za a yi wannan ba zubar da jini ba satan kayan wani ba fashe-fashe wa gwamnati ba fada da jami'an tsaro ba kaza a je a yi kawai dan a nuna wa gwamnati wannan ba laifi ba ne in har za a fita in kuma Allah ya sa gwamnati ta gama buƙatar da wuri za ta zo ta biya wannan buƙatar nan da nan ta ce to gashi gashi kaza kaza shi kenan a janyo mutane amma halin da mutane suke ciki wallahi tallahi is unbearable mutane ba za su iya ba ba za a iya ba ya ake son mutane su je abincin ci ɗan Najeriya yana cin tafasa abu da idona ido na ga wannan mutum yana cin tafasa saboda Allah saboda Allah ɗan Najeriya mutum ya ci tafasa asibiti ka je babu magani lantarki wuta ya yi tsada komai da komai babu abin da ɗan Najeriya zai iya taɓa ya samu sauƙi ta yadda ana ganin yanzu fi sabila rasuli maganan nan inda mutanen nan yadda muke kallon shugabanninmu inda a ce wannan a hannunsu yake iskar da za mu sheƙa a hannunsu yake wallahi sai sun sa mata haraji haka shugabanni ku ji tsoron Allah mutane sun kawo nan wallahi tallahi kuma wallahi duk wani kuma yanzu abin da zai gwada maka gaskiya ne malamai ku za ku iya gyara wannan abin a shige a gyara an fito an ce wa mutane su yi musulun musulun ticket mu ma mun faɗa ni bana ware kaina mun faɗa dukkan mu mun ce a yi lokacin sawa'un mu bar batun niyya da kyakkyawan niyya kai ko ba da kyakkyawan niyya bane dai an faɗa to lokaci ya yi muryoyin da suka ce a fito a yi musulun musulun ticket su fito su ce wa gwamnati kafin zanga-zangan nan a gyara wasu abubuwa a gyara wannan shine magana ta gaskiya duk wani wanda zai zo yana muku wani ma'asulatul kalami a Siriya mun ga zanga-zanga yadda ta kasance a Iraki mun gani ne ba fahimtar wannan za su yi ba. Na ga wani fostin ɗin wani ya rubuta a TikTok ya ce Allah ya tsine wa duk wanda yake cin abinci sau uku a rana. <laughs> To kaga musiba ta faru. Dan Allah shugabanninmu, dan Allah, dan Allah, dan Allah ku ji tausayin mutane. dan Allah ku ji tausayin mutane tun kafin a kai ga zanga-zanga a gyara abin da zai gyaru a rarrashi mutane dan Allah dan Allah dan annabi a rarrashi mutane mutane suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanatoci kuma abin da zai baka mamaki ni dai na rasa me yasa yan adawa me yasa kuka ja kuka shuru ma ina nufin masu eh, masu yan adawan su PDP su za su za me yasa kuka ja kuka shiru bayan ga abin da mutane suke faɗa ko kuma kuna tsoron in kun karɓi mulkin ne za ku yi irin nasu ta yadda mutane su ma za su fito su ce muku zanga zanga ku ce ba kwa so me yasa kuka ja kuka yi shiru gidajen jaridu me yasa suka yi shiru gidajen rediyo me yasa suka yi shiru me yasa suka yi shiru mutane duk su sa ayoyin tambaya akan wannan amma dai mu muna faɗa in har za a fita zanga-zanga to a yi ta limana, kuma in aka sake aka taɓa haƙƙin wasu to sanadin rushewan zanga-zanga ya yi haƙƙin mutum ɗaya aka cuta ba da san ransa ba to zanga-zanga za ta rushe za kuma a rasa abin da ake so wannan shine maganan gaskiya da haka a fita kar a cuci kowa kar a taɓa kayan kowa kar a zalunci kowa in har za a fita in kuma Allah ya sa mu sun biya bukatan da ake nema kalas kuma malamai a fito a yi ta kiran gwamnati ta hanyoyin da ya dace sannan kuma matasa yan uwanmu masu zuciya a nesa za mu jefo malami daga kan mimbari me zafi ba wannan ba wannan a danna zuciya biya ba sai ka jefo shi ba ra'ayinsa ne ya ga abin da ya faɗa ya ga abin da ya hanga ya faɗi wani abu ba batun jefo mutum ba batun jefo a bar batun jefo malami yanda kamar yadda malam abdullahi gadan kai ya faɗa ne gaskiya ne idan ya zama na abin ya ɓaci da gurin malaman za a ƙara zuwa su za su yi gyara to dole dan wanda muke ganin su za su gyara ɗin ko da ana ganin an samu wani gurgun fahimta a yanzu to a yi ƙoƙari a kiyaye musu ƙiman su da mutuncin su saboda su ne za su iya gaya wa gwamnatin su ji su za su iya gaya wa gwamnatin su ji sai mun yarda da haka mu tafi a mu a waye a buɗe da sauransu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah ya sa ƙasar mu ta zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya taimake mu Allah ya sa shugabannin mu na shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala hakka qadrihi wa miqdaril azim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, a takeice wato wannan ɗan kira ne zuwa ga al'umma da jan hankali game da halin da al'umma muka faɗa musamman a yankin mu na nan Najeriya da sauran Afirka na tsananin rayuwa da tsadar rayuwa da kuma ko in kula na wasu daga cikin wanda suka cancanci su jagoranci al'amari akan irin wannan al'amari da kuma sha'ani da ake na shirye-shirye na batun zanga-zanga. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a Qur'ani wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi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 amma ya kamata a ce ko da a ce shugaban ƙasa ne a irin wannan lokacin ya zamto kunnensa bai yi nesa da al'ummansa ba domin da yawa rashin sanin halin da al'umma suke ciki ya sa shugabanni suka gafala ga sauke nauyin da ya kamace su amma kamar mu al'umma da yawa da muke cikin jama'a muke ganin yau da gobe kowa ya san kukan iri ɗaya ne idan ka duba irin rayuwar da ake ciki rayuwar ba za ta iya misaltuwa ba domin duk yanda ake yi dan adam baya son kai kara wajen ubangiji a wajen wani ba Allah subhanahu wataala ba amma zaka ga wanda da yakan ɗauki nauyin mutum dubu a ƙarƙashinsa yanzu yana neman mutum goma ya gagare shi wanda yake ɗaukan mutum goma yanzu mutum uku suna neman su gagare shi wanda yake ɗaukan mutane uku yanzu shi ma yana neman yanda zai ya ci abinci so uku a rana bala'in ya kai inda ya kai tsananin rayuwa na abinci ya yi tsanani yawan yunwa ga tsoro ga mutuwa ta kowane irin sababi cututtuka kala-kala wannan abu na farko da abin da ke faruwa mun sani cewa gwamnati su ne na farko ya kamata a ce sun yi abin da ya kamata musamman shugaban mu na yanzu a shugaba Bula ahmad tinubu da yawa an masa kyakkyawan zato duba da irin lokacin da ya riki wato lagos mun ga irin abubuwa na ci gaba da ya kawo mu garin da yadda ya tsara tsarin tattalin arziki da makamantansu wani yana cikin abubuwan da ya sa da dama al'umma suka yi tsammanin cewa idan har aka bashi Najeriya zai kawo abin da yi wa irin Lagos a wannan shekarun duk da cewa Najeriya ba Lagos ba ne, amma kuma akan wato kwatanta da mai kama akan yi kota a ga yadda kawo ci gaba ka da makamantansu to amma gaskiya irin wannan yanayin wato za a iya cewa abin da ya kamata shugabanni su yi la'alla koko wanda suke ba su shawari koko wanda suke makusantansu sun kau da kai ga asalin dalilin da ya sa aka zaɓe su kowa ya sani cewa al'umma sun zaɓi gwamnati ne domin su samu sauƙi halin da aka wuce a baya na tsananin rayuwa wanda aka nemi ya zamto wannan hali ne mai sauƙi aka raja'a da irin wazuzzukan da malamai suka dinga yi wanda wa'innan abubuwa ya sa kowa ya dinga ganin cewa insha Allahu za a koma gida ne wanda yake mai kyau an kulle boda a irin wannan yanayi ya zamto abinci ya tashi ya yi tsananin tashi an ta da man fetur man fetur wanda wato ana kamar sayan shi ɗari uku ko ɗari hudu yanzu man fetur ya koma sai adadin da ka ji man fetur yana ɗari bakwai yana ɗari takwas mu ma wanda ka an ce an sha mai yau a sha mai a ɗari shida wani ya sha ɗari takwas an ce gwamnati ta yi yanayin man fetur ka ce man fetur ko ɗari shida ne zuwa da ishirin ko kuma fin haka to amma kuma abin mamaki sai ka ga gidajen man idan ka je kowanne da irin litan da ake basu idan dai gwamnati da gaske take yi ya kamata gidajen mai kowanne a yi musu doka yanda ta bayar a ɗari shida to ya zamto kar abin ya zamto ya yi tsananin da za a ce kuma ana dubulin kuma ba tare da gwamnati tana da ikon dakatar da wani abu tana da ikonta, sa hannu a kan lamarin ta saka hannu abinci a yau zaka ga an ce ga yanda abinci yake gobe zaka ga ya tashi idan ka je sayan abu da safe abin dubu bakwai sai ga da rana ya koma dubu goma in ka bar shi ya kwana sai ga ya koma dubu sha biyu abubuwan da ake saya shekara biyu baya ma shekara biyu akwai abin da ka saya dubu bakwai yanzu ka koma sai ga ya koma abin dubu talatin wannan wani irin rayuwa ne za a yi bayan neran nan kullun darajar ta ƙasa yake yi sannan abincin kansa ba samuwa yake yi ba babu tsananin noma din. balle a ce akwai ya zamto akwai yankunan da babu tsaro balle su samu masu noma abinci to a lokacin da gwamnati ta kamata ta jibinci dukkanin irin wannan al'amarin to sai ya zamto kamar an rasa shawari da ya kamata a isar da a ce yadda malamai suka yi kokari wajen haɗa muryoyi da kiran al'umma da abin da ya dace lokacin zaɓe haka ya kamata ce an haɗa murya wajen kira ga hukuma lokacin da suke gabatar da gwamnati duk da cewa tsakani da Allah da yawa 'yan siyasa suna amfani da malamai ne a lokacin da suke neman kujera idan kuma sun samu kujera sai ka kai ne za ka dinga kiran wannan ka kira wancan ka kira wannan sai ya ga dama ya ɗauka sai ka gani mutum wato an mai da malaman kawai kamar da an riƙe 'yan barandan siyasa to yanzu kuma malamai da yawa su aka mai da su 'yan barandan siyasa za a yi amfani da su lokacin da ake so to bayan nan kuma sai in an ga dama ya zamto ma sun samu daman kiran waya balle a ce kuma su je zuwa ga ofis ɗin da ake. wannan su ma daga laifin malaman ne da kuma rashin tausayi na su shugabannin ya kamata shugabanni su buɗe kofofi na sauraron shawara su sani cewa zaben su aka yi su yi wa al'umma abinda al'umma suke so ba abinda suke so ba yanzu kamar matsalar rufe boda an rufe bodan nan da niyan a samu sauki ne na rayuwa da niyan cewa manoma su yawaita da niyan abinci ya sauka da niyan a samu tsaro amma sai zama rufe bodan nan ba abin da ya kara sai tashin doron zabi na abinci kawai abinci tashi yake fu ba shi da wani tsari ba shi da wani yanda za a yi duk abin da ya tashi ba iso kowa to wannan me ya kamata a yi al'umma suna ta kuka a buɗe boda a buɗe boda a buɗe boda sai a buɗe bodar sai a buɗe bodar tunda an jarraba abin bai yi ba dama dan al'umma a samu sauki ne to al'umma ba samu sauki ba an ce an cire tallafi subsidy domin wasu mutane ne ‘yan kaɗan da suke amfana sai ya zamto kuma ba mutane kaɗan ne suke amfana ba domin subsidin ya nuna cewa al'umma a yanzu kukan da suke yi a cinye subsidin mutum ɗaya ma ya cinye subsidin in ya cinye subsidin su dai su rayu domin a kan a ce mutane kaɗan suna ci al'umma kuma suna samu su ci da sauƙi sun fi son haka akan a ce mutane kaɗan ɗin ba su ci kuma al'umma suna sake faɗa cikin tashin hankali wannan hakika wajibi ne hukuma da shugabanni tun da kan shugaban ƙasa, yan majalisu sanatoci da kuma dukkanin wanda yake da wani mukami ko sa ko fa ko minista dole ne su zauna su duba halin da al'umma suke ciki da gwamnoni wanda su ne suke rike da jihohi su duba irin yanayin da al'umma suke ciki na tsananin rayuwa duk wanda ya ce maka zai shiru to zai shiru ne in ma don wasu dalilai in ma ko ya ci shi ya koshi in ma ko kuma yana tsoron ya faɗi gaskiya in imma munafiki ne domin wannan yanayin kowa ta buga domin idan kai bata taba ka ba kana ganin makwabcinka idan kai makwabcinka ya sha kai ka sha to kana ganin wanda suke kokawa ko da a ce a cikin midiya ne kai yanayin ya wuce hankalin mutane halin da najeriya take ciki a ce yau albashi wanda minimum wage na albashi bai wuce dubu talatin ba a rana mai mata ɗaya idan zai ci mudu ɗaya mudu ɗayan nan zallan shinkafa tana dubu biyu dubu biyu din nan ka auna ta da ɗari biyu ne ma in ana neman wato wai madaidaiciya kenan in an wuce kuma ka je line wannan ba su ake magana su basmati ba su ake magana ba shinkafa mai kyau wanda ba tsinta ta tana dubu biyu ina ga maganan karyawa abinda za su yi breakfast da shi ina ga abin zai kula da abin da ya shafi rashin lafiya ya maganan sutura ya maganan ɗawainiyan zuwa wajen aikin in ma'aikaci ne to nawa ne ma'aikata a cikin Najeriya idan ka tara mutum dubu ɗari to za ka samu dubu saba'in da bakwai da ɗari bakwai ba su da aikin gwamnati sannan kuma talakawa ne ba su da aikin yi ba su da sana'a sai ya zamto maroƙa sun yawaita wanda zamanin laƙaddar Allah an kai a kai zamanin da hukunci ma ya kamata a ɗauke shi al'umma za ka ga mutum yana tafiya sai da zunzurutun damuwa bai ma san gabar yake kallo ko yamma ko kudu ko arewa ba mutum zai shiga gida ya koma bai san ina zai je ba ya kai ga uwana wanda wannan labarin ranan yana kuka yake ban wannan labarin tsananin da rayuwar al'umma suka shiga ana jin labarin a wani waje ya ce ya je ne sai zai wuce sai je na son ya sayi fulawa da ya tsaya sai ya tsaya a wajen sai ga akwai kamar layi sai ya ji wani mutum yana tambaya malam a bani shinkafa gwangwami uku a bani wake gwangwami ɗaya wani irin cefane da ya gani gaba ki ɗaya abin bai kai mutum ɗaya ci ba ku ya ce ai ina so in kai gida ne ko yaya ne a dafa domin yara na yara suna nan mutum sha bakwai a gida amma abin da bana so shine su ce yau babu bai kawo mana abinci ba kawai shi abin da yake so ya rike a gidansa kenan ya rike kimar cewa 'ya'yansa kas su ce gidansu ba abinci don su je wani waje bara ya ce abin sai ya ɗaga masa hankali ya iya abin da zai iya don ya taimaki wannan yana tsaye sai ga wani malami ya zo ya ce ya san shi ya zo a cikin wani yanayi amma shi bai ma iya gane masu waya a wajen ba sai ke cewa malam nawa ne mudun kaza tambayan mudun kawai da ya ji an gaya mai kuɗin kawai sai ya tukuta ashar bai ma sanya ashar din ba kawai sai ya wuce bai ma tsaya ya sai abin da zai saya ba ya ce wannan abin hankali na sai ya tashi ya ce to ya duba can kawai sai ga yara sai eban kasa suke yi suna tarawa a leda suna wawan kasa suna tarawa a leda sai ke musu fara kai ku hatse kai ku hatse sai mai sayarwa ya ce masa a ka tsaya ai wannan ni na ba su dama yanzu ya ce ka ba su daman ɗiban ƙasa ya ce ai ba ƙasa ba ne shinkafin da yake zuba a ƙasa ne suke ɗeban shi da ƙasan in sun ɗeba da ƙasa su tara su kai wa iyayensu a gida in sun kai wa iyayensu a gida kai mata su rege ƙasan su rege shinkafan abin da aka samu gwangwami biyu ko gwangwami uku a gidan za a yi murna a dafa shi yasa wa'innan din ma zaɓen su ne a cikin yaran da suke zuwa ya ce wallahi sai kuka ya kama shi ya gagara ma sayan abin da ya zo saya wannan kaɗan kenan daga ciki ina ga yadda muke ganin labaran wanda suke jika kunun eh, ruwan da aka yi dan wake za su je su ebi ruwan su zuba mata siga a hakan sun samu kokarin sai siga kenan su sha a matsayin sun sha kunu ina wai gidajen da ake yanzu an manta da a ci abinci sau uku ina wa'inda mutum zai fita ne kawai ya bar gidan iyalai su zamto da a samu yawan mazinata yawan mabarata mata suna neman a basu abinci su yi zina lamarin ya kai la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim to wannan hadarin da hukuma lallai su ne suke da matakin farko duk da cewa lamarin ba ya ta'allaka ba ne ga gwamnati kawai mu kanmu idan mun bi na barawo mu bi na mai kaya mu bi na sawun mai kaya domin matsalar da ke faruwa shine hukuma ga irin nasu laifin ta yadda kusan za ka yi cewa an manta da menene ya kai su yi sai ka ga a lokacin da gari ana kukan yunwa sai ga an fi damuwa da gyaran titi sai ga an fi damuwa da kawai gyara abubuwan ma da shi ga an fi da mutum ya fi ya gwammace gyara makabarta wai a kan ya zo ya gyara yunwan da al'umma suke ciki yanzu ba a maganan karatu karatu ya yi tsada al'amuran sun lalace in ma ka kai yaron ka makarantar gwamnatin ma karatun ma ga yanda take to yaya wanne ne a ciki Ƴaƴan wato talakawa sun watsar da karatu ba ma difaren suka yi ba kawai tamfarin suka yi sun watsar da karatun sun haƙura kawai sai da yanayin ya lalace daga dubu ashirin an koma dubu ɗari ya ya ji da haya hayan ma ka gani in a ƙauye ne ma makarantar ka ga hayan an zuga kuɗi to abin da zai ba mu abin takaici sai ya zamto mu kanmu talakawan hadisin manzon Allah sallama da yake cewa kamata kunu yi walla alaikum yanda muka kasance haka muka samu shugabanni yanda ba ma tausayin kanmu ba ma tausayin ƴan uwanmu haka mu ma shugabannin suka zamto ba su tausayin mu domin Allah subhanahu wataala dama ya gaya mana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa al'umma daga cikin halin da suka fada na tsanani har sai su ma sun ɗauko wa kansu gyara ka duba irin kwanan nan gwamnati ta shirya za ta yi gyara sai aka ce za a buɗe bodoji na kwana ɗari da hamsin duk da cewa na rasa me hikimar cewa za a buɗe bodoji amma na iyakan kwana ɗari da hamsin shin shi wannan tsananin rayuwar da ake cikin iyakan kwana ɗari da hamsin ne zai zo dama ya tafi ko ko wani wato yanayi ne na damuna da in ya sauka an ƙare to sai aka ce za a buɗe wato boda na kwana ɗari da hamsin da aka ce za a buɗe boda na kwana ɗari da hamsin kawai abun ba kunya ba tsoron Allah wai sai ga ƙungiyan 'yan kasuwa manoma sun yi kira na koke a jaridu daban-daban ba tare da suna jin kunya ba wai su wannan za a samu ci baya za a koma baya ne ci gaban da aka samu zai lalace abinci zai zo ya sauki haba yan uwa haba yan uwa ba mu ganin mu ne zaliman kanmu yan uwanka suna nan suna kukan yunwa kai kana nan kana murna kana rike da abincin al'umma kana damke da rayuwar wasu mutane suna nan kana juya shi yadda kake so 'ya'yanka suna cin banza kai kuma baka tunanin ƴaƴan ƴan uwanka baka tunanin ƴaƴan makwabtanka baka tunanin ƴaƴan sauran al'umman musulmi al'umman ka garin da kake ciki garin da ya kamata ka bada gudumawa mutum wani mai imani shine wanda zai so a kofar gidansa a taro ana wawa yana dariya wa mutane wannan mai imani ne mugu kuma shine wanda yana nan zai ɓoye abincin a cikin gidansa daga shi sai iyalansa wannan abin bai dame shi ba wannan bai dame sa ba idan shi da iyalansa za su ci to kowa ma ya mutu wallahi ga dukkanin malamai kada su yi hudu ba gami da wannan zanga-zanga su kawo bakin su su yi shiru domin muna so a nuna ma gwamnati cewa ita gwamnati ce ita take da kuɗi ita take da mulki amma kuma al'umman ƙasa na malamai ne muna so a nuna ma gwamnatin da ta wulakanta malamai ta mai da malamai abin wulakantawa cewa lallai al'umman ƙasa ta fi jin maganan malamai akan maganan gwamnati lallai muna so ki gyara gwamnatin Bola Ahmad Tinubu da gwamnatin da za su shigo nan gaba ku gane cewa wallahi azim wallahi azim malamai suke da faɗa a Najeriya a ji kuma malamai suke danna al'umma gami da in sun yi fushi suke mai da fushinsu su kuma haƙura su kuma bar wani abu da suke so su isar na manufarsu saboda zaman lafiya muna so ku sani ya ku gwamnati wallahi azim ba don malamai ba don malamai ba da Allah ma ya wula da Allah ya halakar da duniya gabaki daya domin manzo Allah yana cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa aliman aw muta'alliman manzo Allah sallallahu alaihi yace duniya tsinanniya ce abin da ke cikin duniya ma tsinanne ne sai dai zikirin Allah sai kuma malami sai kuma mai neman karatu amma yanzu gwamnatin Najeriya ta mai da malamai abin wulakantawa ko wani abu za a yi malam za ka ga an cire kuɗi biliyoyin kuɗi an sanya su a hanyar tsaro amma tsaron ya kasa samuwa an cire biliyoyin kuɗi a harkan tattalin arziki amma tattalin arzikin ya kasa samuwa an cire biliyoyin kuɗi a harkar zaman lafiya amma zaman lafiya ta kasa samuwa amma ga malamai wanda su suke danna al'umma su suke faɗa ma al'umma ƙalar lawu ƙalar rasulu suke lallashin su za ka samu duniyar najeriya malami wulaƙantacce ne a ƙa'ida na musulunci kamar yadda ake a zamanin manzon allah a zamanin na umar ya kamata a ce duk wani limami duk wani malami duk wata yana da albashi a cikin dukiyar ƙasa domin malamai suna da haƙƙi a ƙasa su ne al'umma kuma su al'umma suke jin magana saboda haka muna kira da sanyin safiya na 'yan uwa ku yi sharin saƙon nan dan Allah malaman ɗariƙa malaman izala malaman shi'a malaman 'yan ƙur'ani zalla malaman 'yan salafiya kowane ɓangare kada wani malami ya yi huɗu ba akan hana zanga-zangan nan da za a yi mu ba mu ce a yi ba amma kada a yi huɗu ba a hana a nuna ma gwamnatin nan cewa lallai malaman su ne suke ainihin taushe al'umma kuma maganarsa al'umma suke ji suke dakatawa idan wani abu ya taso an fahimta ko saboda haka yan uwa muna kira da Allah ai sharin sakon nan muna kira ga dukkanin bangarori al'umma na cikin yunwa al'umma na cikin wahala mun sani Allah yana cewa wadi'ul laha wadi'ur rasula sai ce wa ulil amri minkum ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzan Allah biyayya ku yi ma majibinta lamarin ku biyayya mun sani amma inda ake biyayyan la da'ata li makaluqin fi ma siyatal kaliki hadisi ya tabbata ingantacce Imam Samarkandi ya saman hadisin nan isnadi har izuwa manzala sallallahu idan ka duba cikin littafin tambihul gafirina ka ga inda ya tabbatar da cewa manzala sallallahu ya ce la da'ata li makaluqin fi ma siyatal kaliki ba a yi ma wani abin halitta biyayya wurin wa mahalicci. Yunwa ya damu 'yan Najeriya, talauci ya damu 'yan Najeriya, rashin lafiya ya damu 'yan Najeriya. Mu mun sani da ɗan sauran wayanmu akwai wani gwamnati da aka yi a baya zamanin Babangida. Wallahi azim wallahi azim ta sama ake zuwa ake yin feshin maganin malaria cututtukan da suke damu yanzu cututtuka ga yunwa ga cututtuka yanzu Najeriya kowa yana cikin damuwa sauro mm, sauro malaria an rasa ba al'umma magani a ji ga yunwa ga rashin lafiya ga talauci ba abin da ya rage kenan sai mutuwa babu kuɗin da za a sai magani a mulkin baban gida muna da ɗan wayenmu a lokacin da suke da adalci a zuciyarsu akan yi shela duk me wani abu ya rufe za a zo a yi feshin magani za a zo a yi feshin magani waɗannan matsaloli na sauro ana samun sauki ana samun sauki hakan nan duk ƙarshen sati ko duk ƙarshen wata akan yi sanitation duk wani datti da wani ƙazanta da ke cikin gida za a zo a duba a kwashe shi amma yanzu ka duba kwalara ta yi yawa ba a damu da ah, tsaftar muhalli ba ba damu da lafiyan al'umma ba babu in ka je asibitin ma asibitin gwamnati asibitin gwamnati wai talaka zai je asibitin gwamnati wai a rubuta mai test ciwon mara na mace ciwon mara na mace wai talaka a rubuta mata test wai sai ta yi test din naira dubu ɗari da wani ba asibitin gwamnati a asibitin gwamnati nan asibitin kaduna asibitin dutse wai asibitin dutse wai mace ta je maranta ke ciwo wai a rubuta mata test wai a asibitin gwamnati wai za ta yi test din mara ba fa aikin ba zo kan maganan aikin ba a asibitin gwamnati ba wai naira dubu ɗari da wani abu akwai wani da za a yi dubu arba'in akwai wanda za a yi dubu talatin akwai wanda za a yi dubu kaza a asibitin gwamnati a Najeriya wannan masifa da wannan bala'i da ake ciki wannan masifa da wannan bala'i da ake ciki za mu nuna ce za mu nuna muku cewa wallahi maganan mu al'umma suke ji suke sassautawa waɗannan wani abubuwa ya taso to muna kira ga dukkanin malamai kowa ya kawo bakin shi kada ka ce a yi zanga-zanga kuma kar ka ce kar a yi sannan kuma ina jan kunne ga wani yaro mara tarbiyya mara tarbiyya wanda bai gari tarbiyya ba wurin ƙosta da ubansa da na ji ya fito ɗan tiktok mara hankali mara ilimi yana cewa wai duk malamin da ya je kan, kan mimbari yana huɗu ba wai a jawo shi idan ubanka ne malamin da yake hudu ba za ka iya zuwa ka je ka jawo shi idan ka ga malamai ba su zo sun yi hudu ba ba a kan mimbari dan a yi zanga-zanga sai dan malaman su ma suna cikin halin da suke ciki ko suna tausaya ma talakawa halin da ake ciki amma dan irin bambadancin ku na yan TikTok dan irin rashin kunyan ku na yan TikTok ba zai hana kowane malami ya zo ya huda ba ya hudu ba ba in wannan abin alkhairi ne saboda haka muna jan hankali ga irin wannan yan iskan gari matsiyatan gari irin wannan yaron dan Kano mara mutunci mara tarbiyya da zai ce wai aje a jawo malami akan mimbari idan ubanka malami ne yana kan mimbari yana ba. dan ya bada wata ba za ka iya zuwa ka je ka jawo saboda kare na malamai ban ga amfanin mutane da suke sharin irin yan iskan gari irin wannan yaron ba yan iskan gari irin wannan yaron yazo yana zagin malami ya kuna sharin har kuna sharin da kuma muna jan hankali da irinsu. wallahi duk wanda ya ja da malami ya ja da Allah ne duk wanda ya ja da malami ya ja da manzon Allah ne domin al'ulama warasatul anbiya ko kun ki ko kun so malamai magada annabawa ne sannan ku kuma malamai muna kira izuwa gare ku muna faɗa muku gaskiya ku daina makalewa jikin gwamnati suna ba ku abu kuna cutar da al'umma in Allah ya baka Qur'ani ka gode masa Qur'anin da Allah ya baka ya fi komai ba wanda Allah ke ba Qur'ani sai wanda Allah ya zaba summa awrasnal kitaba allazi nastafaina min ibadina Allah ya ce duk wanda ka gan shi ya iya karatun Qur'ani ya iya fassarin Qur'ani to wallahi na zabe shi ne wallahi na zabe shi ne ba kowa Allah ke ba Qur'ani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce, man ujiya alqur'anu fara'a ahadan udiya min ad-dunya afdala ma udiya sai ce fakar saggara aziman wa azzama sagiran duk wanda Allah ya bashi Qur'ani sai ya duba ya ga an ba wani abin duniya gwamna ne shugaban ƙasa ne duk bai kai darajar alkur'ani ba sai yake ganin abdalamin ma'u'ɗiya, ma'udiya wannan makamin ko wannan ya fi abin da aka bashi alkur'ani sai annabi bai ce bakar sangara aziman hakika wannan mutumin ya kaskantar da abu mai girma shine alkur'ani wa azzama sagiran kuma ya girmama abu ainihin dan karami ita ce duniya ku girmama kanku ya ko malamai kada ku yadda a yi amfani da ku don cutar da al'umma la atali maka makalukin fi masiyatil kaliki annabi ce ba a biyayya ga kowaye abin halitta dan wurin saba wa mahalicci saboda haka 'yan uwa ku sharing wannan bidiyo dan Allah ya isa malimaman Najeriya kada kowa yayi ba akan cewa ayi zanga zanga ko kar ayi ayi shiru masu yi in sun gara su yi su yi domin su shugabanni su gane cewa lallai malamai suna da kima a wurin al'umma malamai suna da kima a wurin talakawa malamai su suke danna talakawa malamai su suke cewa a yi kar a yi kuma a haƙura sai gashi malaman su ne abin wulaƙantawa. a yau za a ɗauki kuɗin Najeriya a je a yi ta facaka da su wanda ya kamata a ce malamai ya kamata a inganta su malamai ya kamata a ce a kyautata musu malamai ya kamata a ce a faɗaɗa musu malamai ya kamata a ce sun fi kowa jin daɗi kamar yadda ka je Saudiya ka je Madinar manzo Allah ga yadda ake bin malami da convoy kai ka ce shugaban ƙasa ne ko gwamna ne amma mu a Najeriya malamai su ne wulaƙantattu sai dai a ɗan ɗauko ɗan abin da za a baka wanda bai fi ka ci naman kaza da shi a rana ya ƙare ba kuma ka je kana bambadanci a titi ka je kana bambadanci tsakanin ɗalibanka don haka muna kira ga al'umma ɗan gajeren saƙo ne a ranar juma'an nan safiyar juma'an nan ku yi dan Allah ya ku malaman Najeriya mu nuna mu ƙato mu daga wurin shugabannin Najeriya mu ƙwato mu mu nuna musu darajar mu da fifikon mu a sauran al'umma gabaki ɗaya. Saboda ni mai faro ta wannan shine matsayin nan ainihin zanga-zanga da za a yi ni ban ce a yau ban ce kuma kar a yi ba amma ya kushe wa gabanni ya rage naku ku gyara ya rage naku ku gyara har muna fitowa mu yi magana mu danna masoyanmu mu danna mutane da al'umma da dama su ji to yanzu tura ta fara zuwa bango kun ga abin da al'umma suke nunawa yanzu da an ana ganin akwai rarrabuwan kai tsakanin arewa da kudu to yanzu ba an fara haɗewa tsakanin arewa da kudu kuma kaga zanga-zanga tana haifar da abubuwa guda biyu tana haifar da ɗa mai idanu kuma tana haifar da ɗa mara idanu idan an yi ta successfully ana samun nasara wannan gwamnati duniya za ta gane azzalumin gwamnati a cire ta in ba yi ta successfully ba ana shiga cikin damuwa da matsala kuma da yaƙi Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan ita ce matsayata, gami da wannan zanga-zanga da za a yi ya ku shugabanni ku ji tsoron Allah ya ku shugabanni ku kyauta ma al'umma babu abinci babu kuɗi babu magani yanzu ƙasar Najeriya musamman nan jihar Kaduna ban san ko sauran jihohi ba babu wanda bai rashin lafiya ba ba wanda bai rashin lafiya ba babu babu wanda bai rashin lafiya ba saboda masifa da ake ci saboda ga yan uwa wannan takaitaccen sako ne a sharin din shi ya isan ma duk wani malami da zai hudu ba a kau da kai kar a ce komai kar a ce ai kuma kar a ce kar ai mu shagalu mu shagaltu da abubuwan da suke gaban mu ana cikin bala'i a Najeriya wassalamu